fitacciyar jaruma Hawwa Abubakar wadda aka fi sani da Hawwa Waraka ta kora jita-jitar da wasu ke yadawa cewa ta ƙi yin aure inda ta bayyana cewa saura kaɗan ta yi wuf da wani. Kamar yadda shafin fim magazin ya rawaito, Waraka wadda tauraron take haskawa a wannan zamani kuma tana ɗaya daga cikin matan Kannywood sanannu. Ta bayyana hakan ne a zantawarta da mujallar fim. Furcin janumar na zuwa ne a daidai lokacin da matan kanuwar ke kokarin curewa wuri daya domin samarwa da kansu mafita daga abin da suka kira barin su a baya da mazan harkar suka yi a al'amura da dama. Don haka ta yi cikakken bayani kan taron da kungiyar matan Kannywood, Kannywood Women Association of Nigeria, kewa ta shirya a Kano makon jiya domin sada zumunta da inganta haɗin kan matan masana'antar. Shi wanda ke so Waraka ta bayyana taron a matsayin wata alama ta samun nasara a gwagwarmayar da matan ke yi domin samun 'yanci. Bugu da ƙari ta bayyana irin farin cikinta da ta halarci taron na kewan. Ta ce ta daɗe bata ga irin wannan taro a masana'antar fina-finan ba. Kafin mu ci gaba, ga kaɗan daga cikin abubuwan da suka faru a gurin wannan taro. babu mama mamar mamar kai shigarin da babu yanga babu mama mamar mamar shi da arziki a can ko babu mun sha ta bara mun sha ya yasin mun sha mun sha kafin alazi mamar mamar mama ne sinadarin da lafiya Hawa waraka dai ta fara jawabi ne da cewa irin farin cikin da nake tare da shi a yanzu baya misaltuwa saboda na ji daɗi sosai don na daɗe ban je wani taro irin na Kannywood haka ba. Gaskiya zan iya cewa na fi shekara ban je wani taro ba sai wannan. Na ji daɗi saboda mun haɗu da mutane da dama har da waɗanda ma tun kafin ka san zaka shigo harkar fim suke fim da waɗanda ma sai bayan ka shigo suka shigo kuma an daɗe ba a haɗu ba ga shi duk an har haɗu an sada zumunci an gaisa kowa ya ga kowa in ji jaruma hawa waraka zuciya na killace ki da ba kuma taro ne na mata zalla na Kannywood da tsofaffi da mawaka da jarumai da furodusoshi da daraktoci mata da sauransu. A kan ƙoƙarin haɗin kan da mata masana'antar da kewa na ke ƙoƙarin wanzarwa, hawa waraka ta ce, ina ganin wannan ƙungiya ba ƙaramin karɓuwa ta yi ba a industry. Saboda daman ƙungiyar ta matan Kannywood ce zalla ba wai har da mutanen waje ba, iya mu imu ne. zan a gaskiya an dade ana kafa ƙungiyoyi da yawa irin na mata haka a Kannywood amma ba a taɓa samun wadda ta daɗe kowa yake ba da gudunmuwa ɗari bisa ɗari irin wannan ƙungiya ba na daɗe ban ga an yi ƙungiyar da ta haɗa jarumai an yi wani taro na musamman don matan Kannywood ba sai a gunkewan cewar waraka Waraka ta bayyana kungiyar a matsayin wata katanga da ya kamata matan na Kannywood su jingina da ita domin samar musu da 'yanci. Sai waraka ta ci gaba da cewa, wannan kungiya za ta dawo mana da martabar mu tare da ƙwato mana haƙƙinmu da muke ganin ana take mana. Saboda ana yin abubuwa da dama a Kannywood, ana barin mata da dama a baya. Da take bayani kan musabbabin kafa kungiyar jarumar ta shaida wa mujallar fim cewa ga abubuwan ci gaba da dama amma ba a sa mata sai maza kawai don ba za a taba ji an ce an baiwa mace gudunmuwa da za ta kai ga gaci ko an kai ga abin da ake so ba wannan dalili ne sa muka tashi tsaye tunda an haɗa ƙungiyoyi na maza suna haɗa kansu don yin abubuwa na ci gaba sai mu ma muka ce me zai hana mu yi wata ƙungiya tamu musamman ta matan Kannywood wadda za mu dinga taimakawa kanmu mu kuma kai kanmu ga gaci har mu samu ci gaba da ba mu tunani a ciki duk da dai yanzu jaririya ce ana renanta sai a hankali cewar hawa waraka tana to sai dai da take wakilin mu karin haske kan raɗe-raɗin cewar ta kusa yin aure sai ta yi dariya ta ce gaskiya kam to gashi nan dai in ta kama na yi wuf da wani to zan yi in kuma ni aka yi wuf da ni to ba mamaki za a yi wuf da ni ɗin nan ba da jimawa ba Hawa Waraka ta yi godiya ga masoyanta saboda irin goyon bayan da suke bata a yaushe, inda ta ce ina gode wa masoyana akan irin gudunmuwar da suke bani da kuma irin ƙaunar da suke nuna min da daɗi ba daɗi suna tare da ni duk wani motsi da wani abubuwa da zaka ga in ya tashi in na farin ciki ne suna taya ni farin ciki haka kuma in na baƙin ciki ne suna taya ni baƙin ciki daga ƙarshe sai jarumin hawa waraka ta ƙarƙare da cewa wallahi ba abin da zan ce da masoya na sai godiya saboda india industry ne baka da masoya sai dai a ce ma kawai ka yi haƙuri don haka ina gode wa masoya masoyana ina gode musu godiya mara adadi mara misaltuwa eh, To ga dai wani bangare daga cikin taron da matan Kano din suka shirya domin su kwato wa kansu yanci wanda suka ce mazan masana'antar suna kwace musu. A sha kallo lafiya.